assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na bilal mustapha sannan kuma hashim a cikin fim din musaya Suna na hannatu musa hidaya a cikin shirin musaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na lawal ahmad bashir a cikin fim din musaya assalamu alaikum sunana yasira babangida yoga bahijja a cikin shiri mai dango zango wato musaya misali episode na goma sha uku an saka shi larabar ta gabata da uku ga watan disamba kenan wanda shi ne episode na karshe a cikin musaya season one muna ba wa masu kallo haƙuri za mu tafi takaitaccen hutu na ɗan lokaci insha Allah za mu dawo muku da season 2 idan muka kammala duk shirye-shiryen da za mu kammala domin kayatar da wannan season 2 din idan muka kammala in Allah ya da za mu ci gaba da kawo muku shi musamman masoyanmu masu kallon wannan fim mai suna musaya. Kafin nan lokacin muna yi wa kowa fatan alkhairi da fatan Allah sake sada mu da alkhairinsa. Idan akwai inda muka bata wani wata muna mai nema abubuwar da fatan za a mana aikin gafara. Sai Allah ya sake sada mu da alkhairinsa. Mun gode. Mun na gode